السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبهذا نصل إلى أن الحاكم هو الله تعالى da wannan muke saduwa zuwa ga cewa lallai alhakim lallai mai hukunci shine Allah Allah shine alhakim eh shine mai yanke hukunci ya ce kaza wajibi ne kaza haram ne kaza mustahabi ne kaza makaruhi ne kaza halal ne wannan shine ma'ana alhakim mai yanke hukunci akan al'amari Allah ne wani malami duk iliminsa gaba daya ba shi da iko ya iya yanke wani hukunci ba malamin da yake da haram ko yake da halal ko yake da mustahabi ko yake da wajibi ko yake da makaruhi an gani idan aka samu wani malami ya zo ya yanke wannan hukunci cewa kaza haramun ne ba Allah bane ko kaza wajibi ne ba Allah bane ko kaza kaza ne wannan mutumin ya shiga gonan Allah ya cancanci ya fita cikin addinin musulunci tunda ya nuna shi ma Allah ne an gano wannan to da haka Allah ne al-hakim mai yanke hukunci akan al'amura na'am na'am in al hukumu illa lillah wato hukunci ba na kowa bane face na Allah subhanahu wata'ala na'am huwa khairul fasilin Allah shi ne fiyayyen masu rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wallahu yahkumu la mu'aqqiba li Allah ta'ala shine mai hukunci babu wanda ya sai jinkirtar da hukuncin Allah babu wanda ya sai canza hukuncin Allah huwa sari'ul hisab Allah shine mai gaggawan hisabi وحكم الله تعالى ملزم ملزم ملزم للخليفة hukuncin Allah ta'ala yana lizintar sarkin musulmi yana lizimtar sarkin musulmi dole ne sarkin musulmi ya zartar da hukuncin Allah zuwa ga al'umma fa yahrimu ta'dilu yana haramta wato a kore hukuncin Allah shugaba ya wofintar da hukuncin Allah ya zama to gashi yana mulkin mutane amma ya tsayin hukunci da ainihin hukuncin Allah to wannan shugaba ya zama azzalimi au ta'dilu ba'd eh ya zama tagut hmm. ko kuma wato wofintar da sashi ya zama wani sashi hukuncin Allah wani sashi ba hukuncin Allah ba ba ya halatta ga shugaba ya haka a gane ku a fatuminuna bi ba'd da kitabi wa takfuruna bi ba'd shin za ku yi imani da sashen littafi ku kafirce ma sashe فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه menene sakamakon wanda yake aikata wannan daga cikin ku in ba ainihin kaskanci da kunya ba a rayuwar duniya in dai har mutane suka yi imani da sashen littafi suka kafirce wa sashe za su ji kunya za su wulaƙanta a cikin rayuwar duniya wannan mu duba abin da ke faruwa a duniya yanzu ƙasashen musulmi eh, da suka ajiye ƙur'ani ya zama to shi ne tsarin rayuwarsu na gabaki ɗaya ba wani ɓangare ƙila wajen ibada shi ma ibada sashen ibada ana amfani da ƙur'ani amma wajen mu'amala da yawa daga cikin al'amura ba amfani da ƙur'ani wajen aƙida wasu na aiki da shi wasu da yawa ba su aiki da shi eh, wajen tattalin arziki an riga an yi watsi da tsarin qur'ani an bi tsari na ainihin gurguzu ko tsari na jari hujja ko tsari na kaza ko tsari na kaza misali tsarin mulki da ake tsarawa gaba daya siyasa tsarin siyasa gabaki ɗaya an aje tsarin musulunci an koma tsari na wasu mutane makiya musulunci din. to lokacin da musulmi suka koma haka tun daga ƙasashen larabawa har ƙasashen amurka a kasashen afirka da sauransu wato sun yi watsi da hukuncin Allah sun koma suna bin hukuncin da ba na Allah ba to tun daga lokacin sai musulmi suka to rago da wutsiyar kare kaga rago da wutsiyar kare shi rago ne ko kare daga shi gashi rago amma da wutsiyar kare wannan ya kawo ma addinin musulunci matsala ya sa musulmi suka samu matsala a duniya kuma Allah ya riga ya faɗa nan dama afatu uminuna bi hadhihi kitab wa takfuruna bi ba, shin za ku yi imani da sashen littafi ku kafirce wa sashi wa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum menene ne sakamakon wanda yake aikata wannan daga cikinku? in ba kaskanci ba cikin rayuwar duniya da kunya shin muna cikin izza ko muna cikin kaskanci da kunya din muna ciki duk duniya gaba ɗaya in ka ji ana zubar da jini kasashen mu ne in ka ga ainihin ana yunwa da kaza da kaza da rashin zama lafiya da kaza kaza duk kasashen mu ne misali saboda mun ki tsayawa mu rubuce asalin addinin mu gaba ɗaya bi'a bi'a ku ji wannan ai da zarar mun dawo zuwa ga addini yadda ya kamata Allah ta'ala zai ba mu ƙarfi Allah zai ba mu izza akan makiyan mu amma irin halin da muke ciki har yanzu gaskiya muna cikin wani hali wanda muna buƙatar addu'a musulmin duniya gaba ɗaya ku duba abin da ke faruwa a Syria abin da ke faruwa a Misra abin da ke faruwa a Palestine abin da ke faruwa a a somaliya abinda ke faruwa a kaza a kaza duk kasashe sannan kasashen afirka kowa da ya ga irin abubuwan da ke faruwa na yunwa da ainihin yanayin shugabanci da kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu allah shi kiyaye eh wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddi al-azab to ranar tashin kiyama za a mayar da su zuwa ga mafi tsananin azaba na duniyar nan ma kaɗan ne akan na lahira ga mutanen da suka yi aiki da sashen littafin da iman da su suka kafa ciwon sashi idan musulmi suka bauɗe ma hanya mai tsaki suka bauɗe na'am wasabdala ahkamin ahkamillahi ahkaman ukhra sai suka musanya da hukunce-hukuncen Allah da wasu hukunce-hukunce daban wanda ba na Allah ba. Na ayyan kana masarar Ayyan kana masdara ba. Ko ina ne ma ya kasance tushenta. Wannan hukuncin ban zo da karatu. Suka musanya da hukuncin Allah da wani hukunci daban. ko wannan hukunci ayyar kare mazalwa ko ina ne ma tushenta ko ina ne salawa tushenta gudu wanda wannan magana ko da tushenta tushenta ya zo daga yahudawa ne ko ya zo daga nasara ko ya zo daga ainihin maguzawa ko ya zo daga musulmi su ne ayyar kare mazalwa ko da musulmi ne ya tsaya ya yi ishtihadi sai ya kuskure in dai an tabbatar da wannan ishtihadi kuskure ne sai aka mai da shi lasa, wato aka mai da shi aka aka aka aka mai da shi hukunci a cikin tsarin musulunci to har yanzu musulmi za su shiga cikin kaskanci da wulakanci kun gano wannan group kenan babu babu da uzuri in dai mun tabbatar da wannan malami babban imam ne amma ya yi ishtihadi ya yi kuskure kada mu ce to ai shi tsarin demokradiyya tsari ne wanda kafin ka tsara ba ruwan mu da shi amma imam wani imam wani in yi ishtihadi ya halatta wani abu wanda ya haramta ga nan kirkir ya haramta shi ko ya haramta abu wanda ya halatta ga nan kirkir ya halatta shi to kar mu ce to ai wannan wannan dama dama ai hukuncin Allah ne in dai an tabbatar kuskure ne kuma aka yi hukunci da shi har yanzu ana nan dai akan akan afartu min al-ba'd kitabu tafsirul al-ba'd an gano wannan ko ayyan kana mazdarwa wannan magana yana da matsar muhimmanci ga fahimci wannan kan wani ya ce to ai wannan wani malamin mazhaba da ya yi ijtihadi ko da ya yi kuskure ai ka zato wannan wannan kuskuren da yayi Allah ba zai kawo malamin ba tunda malamin yayi ne yayi ijtihadi ne ya kuskure ba da gangan yi ba kai bil hasali ma Allah zai bashi lada biyu ba lada daya idza ijtahada al hakim fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid in yayi hukunci sai kuskure zai samu lada daya tunda ya yi ƙoƙarin neman gaskiya ne ya kuskure amma an tabbatar kuskuren da ya ci gaba da aikin shi to mu da muka ci gaba da aiki da shi alhali mun san kuskuren ne to mun yi amfani da hukuncin da ba na Allah ba na nuna ko a nan wajen mun shiga cikin wannan sai ne an gare idan kafirun ne idan kufurin ne akbar to ya zama idan kuma kufurin duna kufur ne kamar yadda malamai suka yi tafsiri an gane ko akwai inda yake zama kufurin akbar akwai da yake zama kufurin duna kufur to duk in ya cika sharuɗan da zai zama to kufurin akbar ɗaya ne in ya cika hukun sharuɗin da zai zama kufurin duna kufurin an gane ku kamar yadda abdullahi bin abbas ya gaya mana to ta haka ne wata fidan salawa kuma ya zama yana kudirce dacewarta wai da yanzu ya bauɗe daga hanya mai tsaki sai ya musanya daga hukuncin Allah wani hukunci daban sai ya kudirce wannan hukuncin wanda ba na Allah ba shi ya dace na wa adam salahi haqqi shar'i Allah ta'ala da kuma rashin dacewan shari'an Allah ta ki a shari'an Allah bai dace ba ke shari'an musulunci bai dace da wannan karni na 20 ba ko kuma shari'an musulunci akwai nau'in kauyanci kan shi akwai tauye yancin bin adama da abin da ya gama da wannan na faqad kafara to wannan wato ya kafirta inda ya ce shari'an Allah bai dace ba kafiri ne shi يقول الله عز وجل الله تعالى هنا cewa ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون duk wanda ya hukunci da abinda duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba to wa'annan su ne kafirai الحكم له عز وجل hukunci na Allah ne azza wa jal ba wai zuwa ga hankali ba hukunci ba na hankali bane ko na wani sa ngare hukunci ba na hankali bane ko na wani sa la qabala wurud nan so yake wa rabbi raddul latif da so yake da mutazila hukunci ba na hankali ba ne ko da wani hukunci ne na Allah an gani Allah ne ke haramtawa ya halarta hankali ba shi da mashiga a nan wajen an gani wannan sannan kuma hukunci ba na wani waninsa ba ne hukunci ba na ishtihadin wani malami ba ne wani malami bai zai ishtihadi ya haramta halal ba an gani duk ilimin da ya kai gare shi in ya ishtihadi zai ishtihadi in ya dace da nassi alhamdulillah in bai dace ba ya yi kuskure sai a nema masa gafara idan shi ne mutumin kirki irin su imamu na malik imamu shafi abu hanifa ahmad bin hanbal kaga wayannan mushtahidai ne wanda duniya sun yarda da su to ijtihadin su in ma su dace ko su kuskure kowanne daga ciki ba a suka akan haka ha na'am nam la qabala wurudi shar wala ba'da kai ba kafin zuwan shari'a ba ko bayan zuwan shari'a ko kafin zuwan shari'a ko bayan zuwan shari'a hukunci na waye na Allah to wannan bai yake nufi suwa yake wa rabbi har yanzu yana dai rabbi ga mutazila su mutazila wasu suna da fahimtar kafin zuwan manzanni dole an hankalinka ai Allah ya baka hankali hankalinka ya kamata ya riski haram da halal da wajibi da mustahabi da kaza da kaza an gane su za ka ce musu kafin zuwan shari'a da bayan zuwan shari'a hukunci na Allah ne Allah ta'ala ba zai kama mutum ba kafin zuwan shari'a kafin zuwan shari'a abinda ka aikata na kusa-kusai Allah ya yafe maka A gani amma bayan zuwan shari'a shi ne Allah zai kama ka to hukunci na Allah ne kabila qabla wurudi shar wa ba'dahu na kunna na hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu yin azaba ba sai mun aiko da manzu. ba ma yin azaba sai mun aiko da manzu, sai mun aiko da dan sako kun ga shine kullama ulqiya fiha zawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir saka she hukunci bi gairi ma anzalallah wato asalin shi kufrun duna kufur an gane wato kufur azgar idan mutum ya halatta shi ne in ya ce ya halatta mutum ya yi hukunci bigayar ma anzalallah ya halatta mutum ya yi hukunci da ra'ayin wani to wanda mutumin ya zama to kafirun kufuran akbar ya fita musulunci in ya ce hukuncin Allah bai dace ba hukuncin wani ne ya dace hukuncin Allah akwai ƙauyanci a gare shi hukuncin Allah kaza kaza ta irin wannan a nan da yake samun matsala amma in ya yarda hukuncin Allah shi ya dace amma dai shi ya yi hukunci da wani da wani tsari ne to wannan mutumin ya zamanto kafirin kufurin akbar fasikun fiskan akbar zalimin zulman akbar gurgudan shi zulman asgo asgar ko wato zulman asgar saboda bai halarta ba abin da ke fitar da mutum shine halarta wannan ce ya halarta a ajiye alkur'ani a ajiye tsarin Allah abu wani tsari wanda ba nashi ba wannan shi ne babban laifi shi ne ke mai da mutum kafiri kufran akbar wa iya billah na'am na'am shi wajen haka ne wani ya ce da tsarin jahiliya ko da ra'ayin wani malami da magana Allah da ɗaya ne an gane ko da ra'ayin Abraham Lincoln ko da ra'ayin Kalmar da na Allah da ɗaya ne shi ke na ya tafi an gane ko ya ce tsarin Allah adalci ne tsarin wani ma adalci duk adalci ne su Allah ya ce a fa hukumar jahiliyyar yargun wa man ahsanu min Allah hukuman li qaumi yuqinun na'am na'am بعض تطبيقات على مقاصد الشرعية وتنساش التطبيق أكان أين يوم مقاصد الشرعية أنا سوء أيش أعيش شيء تطبيقا إيه. أول من باع سلعة برخص أنا مقانا كان يمز النفس يمز الدين ويمز النفس ويمز المال ويمز العقل ويمز النسل تصور أنه إيه أشيري معناه man ba a sil'a bi rukatin duk wanda ya sayar da kayan masarufi da arha qasidan idrara ghayri ya zamanto yana nufin ya cutar da wani sa min ragabati fi tawfi ma bihi iwamu iwamu saboda kwaɗayin ya cika abinda tsayuwar rayuwarsa ke kai kanta a gari ya siyar da kayan masarufi da arha yana nufin ya cutar da wani akwai mutumin da ɗan kasuwa ne shi kai ma ɗan kasuwa ne wato yana da jalli mai karfi kai ba ka da shi kai matan kasuwa ne to saboda bakin cikin ka kana samun wani abu yana so ya karya ka kai kana siyar da abu naira goma shi zai iya sayarwa naira bakwai ma zai iya a cikin naira bakwai zai iya samun riba saboda yana da jari mai karfi zai iya zuwa kamfani ya zo ya zama ya yi sani kai kuma za ka siya ne a wajen wasu 'yan kasuwa ko kuma daidai da irin shi zo da kan ya ga kana kana samun kasuwa bai san ka bai san ka ci gaba da kasuwanci kawai sai ya karya farashin in ya karye farashin kai kana sayarwa naira goma sai ya sayar naira bakwai ko naira takwas to yana sayarwa aka ji labarin shi sai ayi watsi da kai ka zauna kai ka zo ba kasuwa har yanzu zama to ka zo kana cinya jarinka kana cin kana zallin ka. a hankali a hankali in wahala ya wahala sai kuma sayarwa inda yake sayarwa ka zo sai ka faɗi raba ba sai zama baka ma mayar da ma'uwar kuɗi ba ballantana ka samu riba a hankali a hankali ana kasuwancin har kore ka a wajen kaga ya siyar arha za a ce yana da kirki ko a yi kai mashi ba kuma kirki ba ne bugunta ne tsabanta ya yi don ya kore ka a kasuwa amma sai ya yi wayo duk wanda ya gaji zai sai ya fashi amma kai ka san kana mutuwa tsaye yana kashe kare karkashin ƙasa akwai mutane irin wannan kuna haɗa sahu da shi ku yi sallama da kamar fushi sai ya ga ka daina motsi hankali shi ya kwanta misali akwai irin wannan wanda ya siyar da kayan masarufi da arha domin nufin wato ya yi nufin ya cutar da wani ne ba da maslaha ba fa hada tasarruf min haythu in qasada yabi talaban lirizq wannan tasarrufi ta bangaren cewa inda qasida lalle mai nufin haka yana siyarwa don neman arziki ne mai yin haka yana siyarwa don me don neman arziki mu ila zalika mubahun fil asl to manufar shi zuwa ga wannan halal ne ga asali kulura aikin shi na yasiru wala asiru yaya ya abin da yasa na sauke jama'a an ce yasiru wala asiru, an zai dama wa hadisi annabi ya ce ku sauka kar ku takura wa mutane wato manufar shi a cikin wannan halal ne ga asali ومن حيث انه قصد اضرار غيره kuma ta ɓangaren cewa shi ya yi nufin idrara gairi ya yi nufin ya cutar da waninsa ne faɗar ta sababa ila ma ya ja'alu mamnu'an to wannan ya sababu zuwa ga ma yaj'alu tasarrufuhu ma yaj'alu tasarrufuhu tasarrufahu mamnu'an wato ya sababa abin da zai sanya tasarrufin shi zama an hana haramun ne yanzu abin da ya yi saboda ya yi don ya cutar da dan uwan shi musulmi al-muslim akul muslim la yazlimuhu wala yahqiruhu wala yakziluhu wala yuslimu ko wala yuslimu at-taqwa hauna ko yanzu abin da ya aikata ya zama haramun saboda ka'ida na azzararu yuzal azzararu yuzal shine ka'ida na wajen cutarwa ana kusar da shi la zarar wala eh وذلك أن البيع برخص wannan saboda wato ciniki arha ciniki arha saboda nufin cutar da ainihin wato sauran masu sauran 'yan kasuwa saboda ka karya sauran 'yan kasuwa wannan ta'addanci ne ga sauran 'yan kasuwa ko ka yadda za ka kori sauran 'yan kasuwa daga kasuwa da zama kai za ka tabbata wannan tun a matakin farko ta'addanci ne a gare su والشرع جاء بمنع التعدي في شريعه يازو domin hana ta'adda ya zo da hana ta'addanci a gari a hari ya kuni fihi zamanto tare da shi akwai cutarwa ga ainihin musalikin shi ne bature ke kira consumers mustahalik consumer final consumer wanda yake siyan abu dan shi yake amfani da shi duk mai siya abu don ya amfani ya siya abinci don ya ci ya siya magani don ya sha ya siya ainihin kaddara ya siya ainihin wasu abubuwa misali tafar ma don ya kwanta kun gane wannan ai ya siya mota don ya hau wannan shi ne mustahalik to wannan yakan yi ya zama to a cikin shi akwai cutarwa bil mustahalike da consumers masu amfani da kayan min jihati anna janiba Idan? to kila wani ya ce to ya za a yi zama akwai cutarwa to ai su ne suke bi ai su sun samu abin arha ba sun amfana ba mutumin da ya zo ana sayar da abu naira goma goma sai da naira bakwai bakwai ai ya samu ya more za shi ta farin ciki ai sun je kantin sauki kuma gaba amma nan ya ce to yakan yi ya zama su kansu mustahali ke tsaye akwai cutarwa a gare su ga shi nan ga dalili من جهة أن الجالب إذا رفضت السلع سلعه wato ta bangare cewa lallai shi aljali shi ne ainihin extra wannan importer din importer mai siyo kaya daga waje an gane ko mai zuwa dubai ya siyo kaya ko ya je china ko ya je saudiya ya siyo umara to shi mai siyo kaya daga wajen mai janyo kaya daga waje izara kusacin silau idan kaya ya zama arha bi haisu la ya jidu ribahan munasabar ta inda ba zai samu riba munasiban ba wanda ya dace ba la yajidu na siban a gani to kai din nan kuna siyowa yana siyowa shi babban dila din yana siyowa kuma kuna siyowa amma sai ya zama to shi ya siyo a wurin da zai iya karya farashin fiye da naku sai ya zama to yanzu shagon shake zuwa a siya sai ya zama kayan da ake siyan ya yi arha da yawa wanda kuma za ku karayar da farashin an kun karayar sai zama to riban ya yi kaɗan kwarai da gaske ya wato abin da ɗin wato riban ya ƙure to kuma kuna saye da dama kuna zuwa ku sayo don ku samu riba yanzu riba ya kure za ku shiga gaba da zuwa da za ku ce za ku ce to abin da za a gaskiya za mu je da sayo wannan yanzu riba ya riga ya kure wani mu canza wani sana'a daban an gani tsanan kun canza sana'a daban yanzu haka bari to an bashi akwai abin da malamin tattalin arziki ke kira monopoly ya yi monopolizing market to ya kori sauran shi kaɗai ne to dama abin da yake so kila in ya kora a lokacin sai ya wasa wukan shi ya sa farashin zai gana ba Inda ya san dole ne wajen shi za a biya dan kasuwa ya san ba kowa sai shi kadai to zai zai ainihin zai baje kolin shi ya aikata abin da yake so kun wani wannan ko a lokacin zai muku wulakanci dole ku zuru ku sallama su da kusan shi kadai ne ya sa farashin da ya ga dama yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza a lokacin masu masu kawo kaya din zai su zama kaɗan a gane ko wa shahatul ku sai kaya ya zama shaha ya yi ka nan fatar tafiyo asmanu sai farashi ya daga in kaya ya yi wahala ya zama mutum ɗaya da yake samu sai ba ka ganin cewa idan ana so a ƙara abu ya koyi. daga an koyi ya wahala in ka zo kana neman ce ka san abu ya yi ya yi ya samu mutum zai biya amma in kaya suna nan da yawa arha yake tumatir yana wahala sai ga ɗan wannan roban sai a ce dubu ɗaya ɗari biyar kamar yadda ya faru a sallar nan 1,500 to in har zai da yawa ya zama in har yana da yawa ga shi nan sai gaje ɗari uku ma kaga 1,500 ɗari uku yanzu kwano ɗari uku ne kana samun ma ɗari biyu da wani abu gani amma a da dole sai 1000 in ba haka baka shi eh, a gari to sai kayan masarufi ya zama yayi yayi scarce yi wuyan samu sai farashi ya daga an gane wannan wannan an shiga cikin ilimin tattalin arziki kenan eh wani abu suna kira shi wai the law of demand and supply ko demand and supply hmm. wa alaikum salam eh ah to yanzu shi shi kadai ke tseruwa kuma ya iya wasa wuka ya tsere yadda ya dama yaya da kana murna yana sai ma ah, ɗari bakwai bakwai alhali dubu ɗaya kashe biya wani waje to yanzu ya ce dubu biyu siya ko bari kuma duk wajen gaba ɗaya ba wani ba wani kamfani ba wani kai ba wani kayan sai isa shi kadai yaya kana jin daɗi ko kana shan wahala na'am eh. sai ta neman mai ba samu ba da zarar wani ya ɗan fito da mai shi ke na kawai ya za a kawai sai da abin da ci abin da ya gara ma ba na bin salam a shi wannan daban amma kuma shi wannan ya yarda da riba kaɗan wannan kuma ya yarda da riba mai yawa ba matsala tazarar kare ya mugun yawa ne ana fiye da abu naira ɗari kawo kawo mai naira naira saba'in ɗan ka galiban zai wuce naira biyar naira goma galiban bambanci wani da wani kuma da ba sa daina riba Ɗan wannan naira biyar naira goma wani akan shi zai da kasuwa daga wani waje mai nisa ya zo wajen kai siya abu an gani gwamnatin ta shiga ta sa price control kuma akwai matsala ta yaya a sakin mutum a ce shi kaɗai za a ai wannan mutum da yake shigowa ita ta ce ta shiga ne ta shiga ta mai da shi ya ne wannan laifin gwamnatin ne na ce mutum da yake kawo shinkafa ita ta ce mai haka in ba shi ba ne sai a kama kayi domin mutum ta kyara kowa mai ke yi biyu wannan magana da ka faɗa cewa wai mutum da yake siwa ita ba a baki akan haka amma an dai shi kowa wani ya ga wani ya ji ya siyo shinkafa ya samu da su zai je su to wanda zai ci ga kanku su mutanen mutanen Najeriya ai su irin suna kan wani kasuwanci ke samun riba yanzu ba gama ganin waya ba wai ce zurin da wai ce zuwa China ko Dubai yanzu kuma yanzu China Dubai China China China saboda mai sun riga sun fahimci waya ana samun su idan kasuwancin waya ya fadi, shi ke nan su koma zai duba bomb ya ke yi suna nan suna kallon wani fa daga shiga kasuwanci kaza ya sai mota wani ya gina gida ba kawai sana'a waya kawai yake ba wala shi shekarar shi ɗaya kawai ba sai ga shi ba jikin shi ba ya canza haka yan Najeriya su a lokaci ɗaya na da kawai ko ina kawai a bude shaguna amma gwamnati a ce ba ta yi zaba kamar a kamar kasuwancin nan wata ba zai a ga gwamnati ta baki a kai shi kadai ke shigo da shinkafa kama da inda aka ce to yanzu an ba mutane dama kowa yana iya yi za ga yadda mutane kowa idan suna abin da shinkafin da ake samu wanda ba su da fito ne an gane ne yawwa su ne من أبيض المنع نعم نعم المبهم حكم الرواية مبهم ده هو كنت رواية مبهم نعم المبهم هو من لم يصرح باسمه شيء مبهم شيء ne wanda bai bayyana da sunan shi ba ko man lam yusarrah ismi man lam yusarrah shine wanda ba bayyana da sunan shi ba cikin hadisi da adal ikhtisar saboda taƙaitawa, wani hau da makamancin zaka ma ce ja a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam man hadha rajul alladhi ja'a ko wannan rajul din mubham ne ko kaga wannan ta bangaren mata yake ba ko a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam ko ja'at imra'atun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin matani ya zama mubham a cikin hadisi kuma haddathani rajulun ko haddathani fiqa wani mutum ya ban labari ko wani amintacce ya ban labari wane ne wannan mutumin da ya ban labari ko wane ne wannan amintaccen eh? ko haddasa Zani man ya kuzi wanda wanda wanda baya tsariya ya ban labari wai shi mubaham na'am na'am ka an ya kula rawi an akhbarani suka. kaman wani wanda ya ruwaito hadisi daga wannan mutum ya ce wani amintacce ya ban labari wani ne wannan amintaccen akhbarani shaykh ko wani shehi ya ban labari akhbarani rasul ko wani mutum ya ban labari eh to wannan ya to buha da za a ce akhbarani akhbarani tika an fika an fika an fika amintacce ya ban labari daga amintacce daga amintacce A ibn umar radiyallahu an wannan hadisi za a yake shi eh ya ce amintacce ya ba shi labari naga shi shi a wajen shi yace amintacce ya gaya mana shi domin a sashi a wani zai iya yiwa kai ka ce wanda ya baka labari ka yarda da shi to kila kuma kakan makaryaci ne kila yana da yawan kurakurai an gani so da wani in ka zo ka ce kai suka ne a wajen ka to wani kuma ya san sirri ba suka bane shi a wajen shi yasa dole ne kai takasan nan don wani ya ce akbara ne kika ya gaya ma wannan suka ne an gani kana ganin shi mutumin kirki to wani ya taba kama shi yana wasa da yan mata wani ya taba kama shi yana shan giya a wani waje wani ya taba kama shi ya mai ƙarya ya kama shi da ƙarya kala kala misali amma kai ba taba nuna ƙaryan ba sai ka zo ka ce sika to yanzu maganar da ya faɗa da mutumin da mutumin da ya ce sika ne da wanda ya ce ba sika ba ne kuma ya zama dukkan su gaba ɗaya ƙwararru ne a fannin jan wa nawa za a ɗauka eh? kaga shi wanda ce ba cika bane shi za a karba saboda a cikin magana shi akwai ziyadatu ilmi mai karin ilimi kai da ma abin da ka sani a mutace ne wannan rashin kirkin baka sani ba wannan rashin kirkin wani ya kama shi wani ya kama shi kai ka kama shi ba saboda haka kai ne kake ganin suka amma wasu mutane sun san sirrin shi tunda su sun san sirrin shi to yanzu an samu wani abin da baka sani ba an gano wannan ko eh hukumar hukumin ruwayatihi adamul qabul wato hukuncin ruwayan irin wannan ja a rajulun na taba kai haddasa ni rajulun din nan ba a karban hadisin hadisin mubah da zancen da ya fi inganci walau umu shi ma bi lafzin ta'adil kai ko da an yi ibhamin nan da lafazin ta'adili ko da an rufe sunan shi an ce an ce haddasa ni tika ko haddasa ni man asiqu bihi ko haddasa ni man la yakzib an gani ko da da lafazin ne ba za a karba ba ka an yi qal Au thiqa aw akhbarani thabatun tabbatacce ya ban labari nam li'annahu qad la yakunu thiqa inda ghairi domin yakan yi ya zama to ba thiqa bane a wajen wanin sa kun gane wannan ko dan wani ya ce thiqa to kila kai ne ka ganci thiqa wani kuma ya san sirrin shi ha ah? malam wani bai san malam wani ba wani bai san malam ba wallahi na ga yana ji da shi yana ganin kaza bai san makiri bane bai san kaza bane ko za ka na faruwa ko eh wallahi malam wani ya yarda da shi wallahi ban san yadda zan gaya wa malam wani ba ya san halin wani ba to irin wannan kaga shi ya sanya a ilimin aji za ga ana samun sabani malaman zarwa tsafi sai ga wannan ya yi kyakkyawan yabo ga wani wani kuma ya kushe shi yasa malamai sai su duba wannan wanda ya dake kyawun yahuda wannan wanda ya kushe duka su gaba ɗaya sun cancanta wannan fannin ya sun cancanta duk fannin su ne ne to wannan ya faɗa abin da ya sani mun ba zahiri suna haduwa a masallaci ya gan shi da rawani ya gan shi da gemu ya gan shi kaza ya gan shi ɗalibin ilimi ya gan shi baya wasa da karatun qur'ani duk mu'amalar da suke da shi bai taɓa kama shi da wani mugu ba shi kuma wancan abokin kasuwanci shi ne ya cinye mai kuɗi da yawa kai baka sani ba sannan kuma in ya ci bashi in an yi magana in ya ci bashi baya biya ya san shi da wannan sannan akwai wasu abubuwa da karkashin ƙasa wanda yake sai kayi mu'amala da mutum shi wannan bai yi ba sai yana ta mai yabo na zahiri to wannan kuma da yake ya shige shi ya yi mu'amala da shi ya gano wasu sirrin cewa ba mutumin kirki ba ne kaga yana da wani ƙarin ilimi akan naka tabbas ya san abin da kake faɗa bai yasa ce na kirki ne shi kullum muna sallar tare da shi ga karatun ƙur'ani ga tahajjud ga gemu ya bari ga rawani ga ɗage wando ga salafiya sama salafiya ƙasa misali da azumin nafila kaga magana da ka faɗa tabbas haka ne amma ka san yana da hali kaza ka san yana da hali kaza ka san baka sani ba to kai da kace mai sika ka faɗa abin da ka sani ne to ga wani ƙarin ilimi da baka sani ba ku fahimci wannan ko aha Walaikum salam. Alme? A shi da kamar hadisin nan na Jibril ja a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi A shi wanda bai da matsala. Ala ya zo. Wani mutum ya zo wajen bai cutarwa. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤلف هنا قال نبي مرسلا والمؤلف أنا وزن يا شيخ annabi wanda aka aiko ba wanda fi ibn wato imamul baikuni ya ce annabi wanda aka aiko walam yaqul khairu rasulin ursila bai ce khairu rasulin ursila ba bai ce fiyayyen manzo wanda aka aiko ba wa zalika li anna kulli rasulin nabiy wannan saboda dukkan rasul annabi ne shi wa dilalatu risala ala nubuwa min babu dilalatu luzum wato dilala na ne risala a ce manzanci yayi nuni akan annabci dilala ne na ainihin luzum dole ne kowane manzo ya zama annabi lazim لأن من لا من لازم كونه رسولا أن na biyar. domin daga cikin lazimin kasancewan shi manzo shine ya zama a kasancewan shi manzo ya zama annabi ba zai yiwu ya zama manzo bai zama annabi ba ba zai yiwu mutum ya zama babban malami bai iya huruf ba eh? bai iya huruf ba kwata-kwata kuma amma ce yana karanta manya-manyan littattafai. kuma ya zama babban malami zai yiwu dole sai ya fara koyon ruruf din nan an gano wannan a kan ce wani babban malami ne kada ka ce ya iya ruruf kafin dole ne wannan to wani wani manzo ne kaka ce annabta ba ai dama duk wanda yake manzo annabi ne dama lazim ne wannan fa idza zukira lafz sarihan kana zalika afsahu min jilala idan aka ambaci lafazin baro baro sai wannan ya zama shi a cikin shi akwai jilala ga makasudi khairu nabiyyin ursila biyayyen annabi da aka aiko wal jam'u bainan nubuwa wa risala wato jam'i tsakanin annabta da kuma risala nastafidu minhu annahu nassun ala muna fa'idantuwa a gare cewa nassi ne na annabta nassi ne na annabta nam walau tasara ala risala lam nastafid ma'anan nubuwa da ya takaitu akan risala kawai khairu rasulin ursila ba za mu samu fa'idan ma'anar annabta ba illa an tsari ke sai ta hanyar luzum tunda manzanci yana lirimta annabta wa kaunin lab dallan alal ma'ana wato kasancewar lafazi yana nuni akan ma'ana bi nafsihi aula baro baro aula shi ya fi dacewa min kaunin dallan bi istilzam cewa yana nuni da ainihin istilzam ɗin shi kamar bi hadisul bara bin azim. kamar yadda yake cikin hadisin bara'u bin azib radiyallahu anhu a wajen karantar da manzo a wajen a bara'u bin azib a lokacin karantarwar manzo Allah lahu du'a annahu da annabi ya karantar da shi addu'an bacci din nan ko shi bara'u bin azib annabi ya karantar da shi addu'an bacci lamma adal bara bin azib radiyallahu anhu to sai annabi ya ce ya maimaita annabi ya koya da zai ce ya maimaita ya ce hmm. lokacin da bara'u bin azib yanzu zai maimaita wannan addu'a din al'amantu bi rasulika allazi arsalta yace nayi imani da manzanka wanda ka aiko nayi imani da manzanka wanda ka aiko nan fa qala lahu nabiyullah sai annabi ce la qul wa bi nabiyika allazi arsalta da annabinka wanda ka aiko wali ajali an takuna dilala ala nabuwa dilala nabiyya saboda ya zama to dilala ga annabta dilala ne na nafsi saboda ya zama dilala na ainihin dilala na annabta dilala ne na nafsi wannan ta wani bangare kenan min jihatil ukhra annahu idza qala khairu rasul ta wani bangare kuma yace khairu rasul ursila fa inna fa inna lafdar rasul yajmalu rasul al malak lafazin rasul zai shafi manzo na mala'ika wa huwa jibril alayhi shi jibril wa yashmalu rasul al bashari zai shafi manzo kuma na mutum shine muhammad sallallahu alaihi wasallam لكن على كل حال في كلام المعلم نقول هذه أشتم مجانا مولى في akwai كلمة muhammad. akwai kalmar Muhammad wanda yana fitar da Jibril a cikin ce Muhammad banda Jibril kenan eh na'am gaba na'am wal alif fi qawlihi ursila wato alif a cikin cewa khairun nabiyyin ursila na'am abna bil hamd musalliyan ala muhammadin khairun nabiyyin ursila hmm. fiyayyen annabi da aka aiko Alifin nan ursila ya kamata a ce na nabiyyin ursila hmm. mai amfani a ce ursila ana kiran shi aliful itlaq wajen wajen malamai masu waki wajen malaman adab masu waki suna kiran shi itlaq ai eh, itlaqur rawi shi ne a wawaita ainihin shi rawi shi ne an sake shi ne saboda cika wato ma'ana cika ma'aunin waka wanda in babu wannan alifin ma'aunin sa ba zai cika ba na mai sauri eh, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن هل الأفضل أن يخدع للداعي إكراه إكراه شيخ أبن ديبي يميك wato bukatu na tilastawa ya yaf'al kuma ya aikata wato bukata ta tilastawa cewa an tilasta mai ne shin ya mika wuya ga tilastawa nan ya aikata au an yi zira wala yaf'al ko ya yi hakuri kada ya aikata fi hadha tafsir a cikin wannan akwai tafsir wato an tilasta wa mutum ya yi shirka ku gani an sa wa mutum takobi cewa ya yi shirka نعم إذا كان موافقته أو خضوعه للداعي للإكراه wato idan ya kasance wato miƙa wuyansa ko kuma kankan da kan shiga mai ga ainihin bukatu na tilastawa ya kone ne ya zama a cikin akwai cutarwa a hmm. in har ya aikata abun da aka tilasta mai akwai cutarwa na gaba daya ga musulmi alwajib an yasbira abin da ya zan wajibi tun da cutar na gaba daya ne ya yi haƙuri kawai ya aikata nam an na haza min babin jihad domin yin haƙurin yana cikin babin jihadi nam wal jihad wajib shi wa jihadi wajibi ne In ma fara ayn imma fardu ayn aw fardu kifaya aw sunna imma fardu ayn ko fardu kifaya ko sunna فإذا كان هذا الرجل الذي أكره على الكفر أي زمان تو wannan mutumin da aka tilasta mai ga kafirci idan fa'ala idan fa'ala ma ma ukriha alayhi idan ya aikata abin da aka tilasta mai a gare shi sallan nizamu din ya zaman to tsarin addini zai lalace da sababin shi kamar Imam Ahmad da ainihin alqaul bi khalqil Qur'an a lokacin ɗaliban sun ce akar maka Allah in ka amsa da wannan har kai da Qur'ani halitta ne yanzu kai kadai ake jiran maganar ta duk sauran malaman da ake sauraro duk an kashe su da sauransu kai kaɗai ne kana furtawa to mafi yawan mutane za su ɗauki wannan aƙida ɗin kaga shi furtawan shi zai za a samu cutarwa gaba ɗaya gara a ce ya mutu akan ƙin yarda da ya furta to wannan ƙin mutuwan alama ne cewa ba abin na da muni kada kowa ya je ya furta wannan zai ga ya ceci mutane daga kaza misali alwajibu alai an yasbira walau qutila abin da yake wajibi a gare shi ya hakuri ko da za a kashe shi in an kashe shi ya zama shahidi na'am لأن الأمر الآن لا يتعلق بولاية النفس من القتل domin al'amarin yanzu ba ba shi da alaka da wai ya kare kanshi daga ciza, yanzu ba magana wai ya kare kanshi bane kadai ya kare waye al'umma da addini din wace tun da abin ya shafi kare al'umma da addini ne gare ya haƙuri a kashe shi ya shahada shi ya fi sauki a gare shi na'am wa inna ma ya ta'allaqu bi wiqayati kawai wannan yana da alaka ne da kariya ga addini daga gibi daga aibi na'am fa kana zalika min babil jihadi fi sabilillah wannan zai zama to babin jihadi fi sabilillah Ba wa misaluhu ma jara lil imam yau kaga ya kawo ba misalin shi abin da ya gudana ga imam ahmad Allah ya masa rahama al imam ahmad ukriya ala an yaqula inna imam ahmad Allah ya masa rahama an tilasta mai ya ce qur'ani halitta ne kawai abin da ake so ya faɗa ke walakin ya faɗa an kyale shi walakin nan aba sai sa imamu amr ya kiyar da ya faɗa wala bi ta'wil kai ko ta'wil ya kiyar da akwai malaman da suke ta'wil wasu na jin suna jingina ma imamu shafi'i cewa an kira shi da ka zaka ce me zaka ce kan alqur'ani sai ka cewa fa lalle in bai faɗa ba za a mai wulaƙanci karanci a yi dukan tsiya da ulala. sannan kuma na biyu a kama shi a je a kulle da ya gani sai kawai Allah sai ba shi basira sai ce a ah, rishi alkur'ani a taura injila zabura alkur'ani wa'annan gaba ɗaya halitta ne ya tsunsa halitta ne kaga yayi tawili wa'annan halitta ne ya shi alhamdulillah sai ka faɗa kowa da ya ga ya faɗa ya ce ai wa'annan na ce ya na ce an gani yana kama hanya ya tattara ina shi ina shi ya bar kasar ya kuma da kuma can misira ya zama shi yace idan har imamu idan har imamu imamu Ahmad zai iya haƙuri da bulala to gaskiya ni jikina ba ya ɗaukar bulala ba zan iya juriya ba shi imamu Ahmad shine shawuya a buga a buga a buga a ce sai a ƙarzawa ka sake shawara ko kana nan ya ce ina nan kan ra'ayina alƙur'anu kalamullah munazzalun gairu makhluq alƙur'ani maganar Allah ne saukakke ne ba halitta ba a ci gaba da duka shekara da shekaru shekara da shekaru ana dukan wannan bawan Allah kan ya canza ra'ayi ya canzawa kai na'am wala bi ta'wil kai ko da tawili ma yake yarda wa yastati'u an yatakhallasa bi ta'wil ai yana iyawa ya kwaci kan da tawili ko ba ga ba amma yaki au yasta'iu an yatakhallasa bi ghairi ta'wil ko ba zai iya kwacin kan ma ya ce qur'ani halitta ne amma amma yanzu ya ce ai an dace ne an tilasta mun ne saboda tun kuɗa tun kuɗa ainihin wannan tilastawan lakinnahu idza kallata min zalika amma nafsu amma sai dai idan ya kubuta daga wannan ɗin, ya zama to ya gaya musu cewa yi tawili din in yi tawili bai yi ba in kuma ya fito ya fita kirkiri ya faɗa qur'ani halitta ne wato anan ya kwaci ransa ya ce ransa illa annahu la yuhmi dawlat al-islam wa sai dai illa annahu la yahmi sai dai shi bai kiyaye zagayen musulunci ba da addini bai kiyaye zagayen musulunci ba ko addini ko ya kare kan shi falihaza asarra ala an yabda ala qawli saboda haka sai ya nace akan ya wanzu akan magana shi tabbata akan magana shi kai canza bi annal qur'ana kalamullahi cewa lallai alqur'ani magana Allah ne magana ubangiji da kai azza wa jal wa annahu munazzal ghayr makhluq cewa qur'ani saukakke ne ba halitta bane shi an gani malaman sunna ba a san sauci da wannan matsala din a gani zai yiwuwa a ga ahalus suna yana da wannan aqidar Aƙidan nan daban wato aƙidan nan yi hannun riga da ahlus suna masu wannan aqida din sune mu'tazila kuma yan bid'a ne ko jahiliya nam wala wala yu'addu zalika min ma'ayib ba a lissafa wannan daga cikin aibin sa nam ba a lissafa wannan daga cikin misalin shi dai wato aibin sa walakin lahu min hasanati sai yana daga cikin hasanat na imamu ahmad

gani ya yarda cewa a kashe shi din amma Allah ta'ala ya kwace shi daga baya na da wutsa yawon alau annan malaka na da wutsa yawon na wajen biyu ya zaɓe shi a ina imam ahmad an ce ya yi karbo ne shafi a ce akwai fa'idar da ya samu da shafi farko hari biyar nuna haka ɗalibin shi ne kuka ya je ɗan fa'ida a tsarin sa ne mana fa'idar ruwa ya yi karatu ba wajen an ce ni bawa bane ga duwanda ya karanta da ni ko harafi ɗaya ne sani ما شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka